haba baby na kullum sai ki ta cewa i love you i love you i miss you kan ki ta mun kalaman soyayya amma sallah guda ko abincin sallah uh, baki yi mu irin dan a dakata da kace yi wa budurwa injin sallah shiga gurbin iyayenta ne fa eh to wannan gaskiya ne saboda a iyaye ne ya kamata su yi ba yes din shikenan an wuce gurbin kai ma iyayenka su maka abinci ka ci hmm? ok haka ne abu a'a yi wa saurayi abincin sallah shi ma shiga hurumin iyayen shi kamar yadda ka ce yi min ɗinkin sallah shiga hurumi iyayena ne iyayena su mun kai iyayenka ba su girki ka je su maka abinci kai ma ka ci gaskiya ke din da duk inda aka ballo miki sai kin balle yanzu dakata idan fa kana so mu shirya ta kan wannan abu sai ka min ɗinkin sallah a to yau ku bi fa ga sallah ba ai sallah ta ga ta wuce ta wuce amma sai an yi ɗinkin to kayan da gashi nan kullun kina sa sabon ka kai rike mu ɗayan sau baba na yake mu baban ki ne ke yi? Eh. a ban yadda ba wallahi akwai dai wani bayani da dama ni wani lokaci na cewa waya ki sai ji call waiting Allah ina tunanin akwai matsala call waiting ba na da relatives ne relatives sai sha ɗaya dare ko sha biyu dare ko goma dare sai in ji call waiting relatives ne muna discussing kan yadda za mu celebration din sallah da yan uwana ne ɗan kuma sai mun yi discussing din kaga malam kar ka bata mu rai lokacin da nace ka mun dinkin sallah baka mun ba yanzu dan wani ya sa mun dinkin sallah shikenan sai ka zauna a nan kana hushi bari ga maka gaskiya ni na mafi son shi fiye da kai yanzu saboda ɗinkin sallah zaki zaki zaɓi wani akai da ki duba ba ke ce bai kace ba za ki iya rayuwa ba in babu ni to kai ka halice ni a ba na halice ki ba yawwa a ta <laughs> wai barin gaya maka wani maganan fa ba zan rayu babu kai ba ba zan rayu babu kai ba zan rayu babu ke ba ni ban yarda da shi ba iyaye ma suka mutu mu yi haƙuri haka mu wala wa Allah komai mu ci gaba da rayuwa balantana kai wani saurayi haduwan sama kin san zafin soyayya kuwa kin san yadda rai yake shiga kona da raɗaɗi <laughs> na bi soyayya da gudu ba amma to duk kalaman da yake ta a baya na menene na soyayya mana to amma abun baya cikin zuciya kenan yana cikin zuciya na idan har zaka guje ni saboda kayan sallah kuma fa ai matsala ce ta samu yanzu zaka mun ko ba yanzu ne miki kayan sallah shikenan eh ba damuwa sai mu je a samu atamfa one five sai a miki dinki sharp sharp dinki atamfan one five ka gana muka kamar wanda zai samu atamfan one five sai ki ce Allah ya mai albarka saboda ai albarka ake yi nema atamfan one five one five wata tsada ta yi tsada mana ka gani kawai ka tura mu dubu talatin zan yi maneji dubu talatin mun na je na season da zan sai ka zo ka tura min kuɗin ɗinki na sadaki na biya sadaki kenan sadaki mene dubu talatin na biya sadaki kenan ba mace kake so ba da ka biye min tun farko da nace ka min ɗinkin sallah ko dubu sha biyar ko ashirin ka ɗan da shi zan yi shiru rufe baki dubu me dubu sha biyar ko ashirin na ce ke wai lissafin me kike yi wai a tamfa nake magana to ai dubu to ai sadakin nake ma ni na gani ka san me a bar magana shi kenan tun da yiwa budurwa ɗinkin sallah shiga hurumin ta ne yiwa saurayi abinci sallah shi ma shiga hurumin iyayen shi ne shi ne shi ma iyayen shi je amshi kuma na rantse maka da Allah daga yau ba za ka sake zuwa gidan mu ba ka abinci ka ci ba an daina yanzu da aka ɗinkin sallah ne Allah ya to shine na ce zan miki yanzu za mu je akwai a tafi wafa giredi mai kyau dubu talatin sai ka ce sai ka ce dan gwata ne ni <laughs> yanzu ke in na baki dubu talatin sai ke an ba za ki ce ha ba suwiti na me zan yi da wannan an ka bani talatin mun ma fa na gaya maka ji zan yi to me za ki siya kala nawa kala goma sha nawa za ki wani irin kala goma sha nawa kala biyu zan siya dubu sha biyar biyar guda biyu idan na siya sai ka zo ka kuma bani kuɗin ɗinki saboda ni na sassaƙa ki ni na haife ki to ka daina sona to ai zuciyata zaki gaya mawa ba ni ba saboda zuciyata ce ke son ki ina gaya ma zuciyar ta ka ne ta daina suna to ke ina soyayya ta da ke ta kikarin cewa soyayya na cikin zuciyarki ni zan iya cire ta saboda ma bata shiga ba ai kun rena mana wayo mazan nan maza kun rena mana wayo a rasa lokacin da za a fara ta da shagantaka sai da ma azumin mata ma yi nisa ta kunna. mun riga mun gama sa hop din mu akan za kuma na kayan sallah sai ku fito da wata shagantaka wai yi wa mace dinkin sallah hurmi shiga ya hurmi iyayenta ne to shi kenan kowa ya je dama ni na faɗa ina nan ina jiran lokacin da zaka zo kana wani honey sweetie kuma wallahi kin yi kyau ba wani walwal nake gani ki inda fa'ido sai dai baka sani ba ga aikin na yayi kyau ɗayan ne ayya ga maka sabon saurayin da na ya siya min kayan sallah shi ya dan da wannan tela tafiya za kai ba ta kayan sallah fa <laughs> to kun gani ba kun ga irin shi yanzu sai ku zo ku zauna kuna fishi don wani saurayi ya mamaci kayan sallah amma an zo magana sai da azumi ta yi nisa ku fara cewa wai yi wa budurwa ɗinkin sallah shiga hurumin iyaye ne sai ku zo kuna tambayar mu bebi na ban sallah na fa mu ma mun faɗa yi ma saurayi abincin sallah shi ma shiga hurumin iyayen shi yanda suka yanda kuka ce mana iyayen mu su mana dinkin sallah mun faɗa iyayen ku su maku abinci kuma ku ci kawai a zauna a ci gaba a haka